sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kuwa cikin ƙaya mai taken rikita rikita littafi na bakwai da tara mai saurari na idan baka manta ba a cikin littafi na bakwai da takwas mun dakata ne a mama da humaira su ne suka dora ma bilkisu maganin da bokanya ta bamu bisa taimakon uwaisu mu kuma lokacin mun tafi binne gawar abdulaziz allah sarki wannan kenan anan maka dakata <coughs> sai kuma ɗaura kawai don jin yadda za ta kaya Sanda muka dawo, mun iske Bilkisu cikin hauka tuburan. Hakan ba karamin daɗi yayi mana ba kuwa, don asirinmu kam dai mun san ya rufu kenan. Ni na bada babbar yata kamar yadda bokanya ta sharan ɗanta mana. Na kuma bada mama, mama Atika, sai dai bokanya ta ce ba a lokacin take bukatar mama ba, don tana hango za ta yi mana amfani sosai a tafiyarmu. Haka na musanya jinin mama da na mama suwai ba da mama Maryam na kuma haɗa da mamata ta farko shi ma Alhaji Ali aka bukaci ya kawo shi a take ya bada da mamansa da kanwarsa da ɗansa na biyu sai dai kuma na ce bai isa ya ba da na 'yar uwata ba wato mam wannan dalilin ya sa kungiya ta yi masa lamuni aka ce ya bada na wata matar idan yana da ita ko kuwa ya kara aure sai kuma jinin 'yarsa babba mace shi ma hankalinsa ya tashi don yana tsananin san shahuda a lokacin ma ba ta fi shekara hudu da wata bakwai da haifuwa ba ya yi ta roko da neman alfarma akan zai canja da wani da farko bokanya ba ta amince ba sai bayan kusan kwana biyu da yin hakan ta ba shi umarni akan ya auri rahama hakan shine kawai zai kawo zai kawo sake rufuwar asirinmu sannan idan shahuda ta girma yayi kokarin hada ta aure da Jawad nan ma za mu ci moriyar hakan in dai ya aikata haka yarsa za ta tsira da matarsa idan Rahama da ta haifu sai ba da duk abin da ta haifa madadin shahuda da wannan shawara da umarni ya yi amfani na shige masa gaba ya samu auren rahama ta wajen mahaifinta da lokacin maman maryam ta rasu tabbas ba don bakin asirin da muka yi marahama ba ba za ta taɓa yarda ta aure Ali ba duk da kuwa abin da ya faru kusan shekara bakwai da kusan shekara bakwai a lokacin amma ba ta da wani zaɓi don ta ko ina mun gama kulle ta kafin auren Rahama da Ali ya tattara su Humaira ya basar ya bar kasar da su wannan duk yana cikin dabarun kartata da hankalinta ne akan za a yi mata kishiya shi kuma Ali yana matukar santa baya son tashin hankalinta sai da ya mai da su da kusan wata biyar sannan aka yi bikin lokacin bilgisu ta gudu daga gida saboda asirin da muka kuma tafka mata aka kai gidan alhaji kokino burin mu haukarta ya nisanta ta da gida har abada ko da kasar waje ne ma ta je ba dan ali na san rahama ya aura ba bayan bikinsa da rahama ita ma ya ɗauke ta daga kasar ya maida ta gana da zama duk a lokacin shirinmu sai dai kuma a can ɗin sai ta gamu da wata kawa da ta tsaya tsayin daka wajen taimakonta da addu'o'i ganin kamar ba ta ma cikin hayyacinta a rayuwar aurenta da Ali ba kuma ya ja hakan ba sai ganin yadda Ali ke gallaza mata ba ta taɓa yunkurin barinsa ba ko faɗa ma 'yan uwansa sai dai ta yi kukanta ta share hawaye gashi tana zuwa ta samu ciki kuma ganin matar nan za ta buɗe mata aiki ya sake ɗauko ta ya maido ta nan kasar inda muka yi zaman dakon haifuwarta kuka ya sarki onkul nasir ya kasa ci gaba sai dad da shi ma ke kukan ya ci gaba da faɗin tabbas na zalunci rahama don zama na da ita ba ta taɓa jin daɗi ba ko da na awa ɗaya ne daga hantara sai kyara da gallazawa a tsakanina da ita ban taɓa ba ta 'yanci na matar aure ba abinci ma nakan bata ne tamkar wata dabbar da nake turka kullum cikin roƙona take da ban hakuri amma ban taɓa sauraron ta ba tunda cikinta ya cika watanni bakwai ta fahimci manufata a kansa sai hankalinta ya sake tashi zuciyarta ta bushe ta daina kuka akan dukkanin gallazawar da nake mata ta maida hankalinta wajen addu'o'i akan Allah ya kare mata cikinta yan uwanta duk wanda ya zo wajenta ko ƴan uwana rokanta shine su taya ta addu'a ta haifu lafiya daga ran da na fahimci haka sai na hana kowa shigowa gidan har 'yan uwana na saka mai gadin da babu wanda yake bari ya shiga sai da izini na hakan ya kara saka rahama a kunci da damuwa ni kam ko a jikina ban taba jin tausayinta ta ba burina kawai ta haifu na samu cikar burina a wannan halin cikinta ya cika watanni tara da wasu kwanaki haifuwa kawai muke saurare bana yarda na yi tafiya mai nisa don kar ta haifu bana nan dama gashi na hana kowa shigowa gidan na kuma kulle bakunansu da asiri har mahaifinta da 'yan uwanta a wani dare ta farka da naƙuda babu ko tausayi na zo kanta na tsaya duk taimakon da ta bukata na ki yi mata shi haka ta yi ta wahalar haka ta yi ta wahala har wayewar gari ba ta haifun ba tunanin kar abin da za ta haifan ya mutu na yi asara ya sa ni shiryawa na nufi wajen bokanya ni da Nasiru ko za mu samu wani taimakon da za mu bata ta haihu lokacin da muka dawo sai muka iske ta ta haifu. sai dai babu ɗan, sai ita kadai hankalinmu ya tashi muka shiga mata tambaya sai ta hau dariya da faɗin ubangiji baya zalunci ga kowa sai dai bawa ya zalunci kansa jinin jini jinin jikina ya fi a azzalumai Allah ya cire kwai a cikin ƙaya. sai dai ku mutu a yau kuma Allah ya tunatar da ni duk abin da kuka binne akan ya Abdul babu shakka kuma sai na tona muku asiri sai duniya ta san kudin suwanin wani wawan mari na ɗauke fuskarta da shi tare da buga kanta a bango har sai da ta suma kafin na share ta da kafa ta farfado a hakan ma bakinta bai mutu ba gaya mana duk maganar da ta zo bakinta take yi hakan ne ya harzuka mu muka kashe ta zuwa wajen bokanya a can din ma bakinta bai mutu ba amin hakan ne ya mu muka kwashe ta zuwa wajen bokanya a can din ma bakinta bai mutu ba ta rinka faɗa mana jininta shine jini mafi tashin hankali da za mu salwantar daga wannan ranar ba za ku sake samun kwanciyar hankali ba azzalumai insha Allah wataran sai kaddara ta haɗa jini da jini sun addabi jininku jawat da diyar da na haifa da izinin ubangiji da izinin ubangijin al'arshe su ne za su zame wa rayuwarku barazana da tashin hankali tun a nan duniya kuma in Allah ya yarda su ne sanadin tonuwar asirinku a duniya waɗannan ƙwayayen guda biyu sai sun kunna wuta bisa kanku ku ƙayoyi kun kone kurmus kafin ku je ga Ubangiji shi ma ya yi muku nasa hukuncin. Sai kun tuna wannan ranar da wannan farcin da isarin Allah daga yanzu ku zauna zaman saurare da cikar lokacin da kwai zai fita a cikin ƙaya. ta inda ba ku yi zato ko tsammani ba domin biyu ne za su ɗaufansa tare da ɗimbin al'umma wannan shine furucin rahama na karshe a gare mu muka aika mata mummunan aiki tamkar yanda muka yi ma duk wanda muka salwantar duk da kuwa maganganunta sun shige mu kuma tabbas sun yi tasiri a zukatanmu ya bincike bokanya ta yi ko za ta samo inda abin da rahama ta haifa yake amma hakan ya gagara abin da ma take gani jaririyar ta mutu tun zukatanmu na rawa akan hakan har muka cire rai abin ana har muka cire abin aranmu mu kuma aranmu muka ci gaba da harkokin gabanmu ciki har da aƙidar fyaɗe wa kananan yara domin amsar budurcinsu kawai kamar yadda bokanya ta ɗa mana rayuwa ta shuɗe duniya ta samu a gare mu don kuwa dukiya ta zauna ga mu, duk abin da bokanya ta ɗa mana bi muke yi musamman ma ni da ba na tsallake komai duk don gudun kar bokanya ta ce na ba da jinin mamana wato shahuda haka kawai Allah ya jarabce ni da matsanancin santa fiye da sauran 'ya'yana gashi kuma bokanya ta ce min akwai nasara ta tattare da ita da ma kungiya baki ɗaya. amma hakan ba zai tabbata ba sai an yi auren su da Jawad da wannan damar muka yi amfani wajen jan Jawad jikinmu duk da ita Humaira dai bata san ainihin manufar mu ba hankalinmu bai kwanta ba har sai da aka yi auren su sai dai kuma bai yi nisa ba kuma ya lalace a lokacin mu kadai muka san a irin tashin hankalin da muka tsinta kanmu duk da daga baya bokanya ta ce mu bar su za ta yi musu aiki za ta yi mana aiki a kansu amma ana duk da bokanya ta ce mu bar su za ta yi wani aiki a kansu amma a aura masa wata matar cikin 'ya'yan family ɗinsu hakan ma zai taimaka mana sai dai sam jawat ya ki hakan mun buga ta kowane fanni babu nasara tun daga wannan lokacin komai na mu ya rinka samun tangarda da rudani ciki har da shigowar wani maharbi rayuwarmu sai dai daga baya shi ma mun yi maganinsa ta hanyar salwantar da rayuwar da rayuwar duka iyalansa da shi kansa kwatsam muna a wannan rudanin kuma sai ga Bilkisu ta shigo rayuwata a bazata inda na ci karo da ita a gidan yar uwata ban yi sakaci ba na ɗauko ta a washe gari kuma na kai sunanta ga bokanya kamar yadda muke yi akan budurwar da duk muke bukatar budurcinta sai dai kuma Bilkisu sai ta ta zo da bambanci ga sauran dan bokanya ta min alkawarin in har na mallaki budurcin Bilkisu na cika dukkanin sharuɗan kungiya dukiyata za ta sake haɓaka zan kuma samu nutsuwa akan komai na ta min ruka da dama game da yarinyar sai dai kuma komai bai yi ba dan yarinyar tana tattare da wasu sirrika da muka gaza ganewa har zuwa yau ta zama sanadin rushewar abubuwa masu yawa a gare mu ciki har da aurenta da jawat. tashin hankalin da muka fahimci yana tunkaro mu a dalilinta ya sa muka sadaukar da jininta ita da Jawad. Babban sirrin da ke tattare da ita shine amincewar Ubangiji game da furucin mahaifiyarta game da ku. Wata murya da wata murya ta bada amsa ga Dat Abazata. Gaba ɗaya falon suka juya suna kallon mai maganar cike da mamaki da al'ajabi. Abazata Bilkisu ta miƙe zaram tana share hawayenta jikinta na wani irin tsima da rawa ta ce inna baba firdausi da gaske ku ne ko dai gizon da kuka saba imin ne fuskar baba cike da murmushi ya ce mu ne yata ba ki zo muke miki ba mu ne tsaye a gabanki bayan bayan rabuwar kaddara ta tsawon shekaru Na gode ma Ubangiji da ya sake haɗa mu Bilkisu, na gode ma Allah da ya kawo ni wannan ranar da zan sauke nauyin da ɗan uwana abokina ya ɗaura mun tsawon shekaru. Da gudu Bilkisu ta nufe su ta rungume inna da Birdausi tana fashewa da matsanancin kuka. Su ma kuka suka sanya har da baba mai martaba ne ya yi gyaran murya da ta saka su yin tsuru da ta saka su yin shiru lokaci guda cikin nutsuwa ya ce su wane ne ku me kuma ya kawo ku nan kafin a cikinsu wani ya samu damar ba da amsa jabir da ke bayansu tsaye ya ce ranka ya daɗe su ne tare da suna tare da ranka ya daɗe suna tare da magana mai muhimmanci tunda sassafe suke a gidan je suna jira don su ga matarsa duk rokar da mai gadi ya yi musu ba duk korar da mai gadi ya yi musu ba su fita ba ka san yanayin da ake ciki shine ba direbansa ya kira ni ya sanar min da na naji ji bayanin da suka yi min ne ya sa na gamsu na kawo su nan umarnin karasawa ciki aka ba su sai da suka zauna da miƙa gaisuwa bilkisu ta makale da inna sannan takawa ya ba ma baba damar yin bayani akan abin da ke tafe da su Baba ya sauke nan nauyar numfashi yana mai duban Bilkisu da Inna da ke sharara hawaye sai kuma ya dukar da kansa kasa ya fara magana da rawar murya. Sunana Abdullahi babban amini ga Malam Adamu Makaho. abotar mu ta fara ne tun lokacin da ya kama haya a gidan da nake. Tun muna iya gaisawa da mutunci sama-sama tsakanin iyalanmu har muka zama aminai. Matanmu ma haka. kamar yadda na daɗe ban samu haifuwa ba Adamu ma haka ne cikin hikimar Allah sai ga ciki a jikin matar matanmu kusan lokaci guda ni da shi matata ita ce ta fara haifuwar ɗiya mace ga ta nan ya nuna firdausi don dama ta riga matar Adamu samun ciki da kusan watanni biyu zuwa uku kamar yadda al'adarmu take matata ta tafi wankan jego kauye Bayan tafiyarta da kusan wata ɗaya matar Adamu ta waye gari da naƙuda, hankalinmu ya tashi don ba watan haifuwarta ba ne. A haka muka ɗauke ta zuwa asibiti, ‘yan kuɗin sana'arsa ya dunƙule ya miƙa min ya dunƙa min aka yi mata duk abin da ya dace sai dai daga ƙarshe likita ya ce sai an mata aiki dan ɗan da ke cikinta ya ruɓe ma'ana ya dai mutuma. Barin sai ita ma zai zamarwa ta rayuwar barazana ne hakan ba ƙaramin tada mana hankali ya sake yi ba gashi 'yan kuɗaɗen hannunmu sun kare kuma suna buƙatar kuɗi kafin su mata aiki Adamu ya bar ni a asibiti ya hau a caɓa ya kai sa can unguwarsu gidan iyayensa da na sani duk da dai ya sanar min mahaifiyarsa aka haifa a gidan a lokacin Adamu na gani da ido ɗaya fa sai dai kuma bai wuce awa biyu ba sai gashi ya dawo rai a ɓace alamar bai samo komai ba a gabana ya labarta ma Asiya komai duk da halin ciwo da take ciki sai ta kwantar masa da hankali ta ce ya je wajen yayanta Alhaji Alidat ta sun zai taimaka musu bai yi musu ba ya jani muka tafi tare gida ne ka tafaran gaske mai kyau da gate a lokacin ma duk gidan da ka ga gate to lallai mai shi ya tara mun ta kwankwasawa amma ba a buɗe mana ba Adamu ya turo kofar cikin haushi sai gata ta bude a bazata sai da muka lalle ka babu kowa sannan muka shige cikin gidan ba tare da tunanin komai ba mun ta sallama a kofa nan ma dai ba mu ji motsin kowa ba sai wani irin nishi da gurnanin kuka babu tunanin komai Adamu ya nemi cusa kansa na riƙe sa ina girgiza masa kai akan karya aikata hakan tunda ba gidanmu bane ba kuma akwai mace a ciki hankalinsa da ke a tashe na halin da Asi yake a ciki ya sa bai saurare ni ba ya fizgi hannunsa ya shige ciki babu ko sallama duk da a tsorace nake bani da zaben da ya wuce bin bayansa nima sanda muka shigo cikin falon sai muka ji kukan ya yawaita gashi ana kukan ne da addu'ar fatan neman ɗauki daga Allah Adamu ya kalle ni na kalle sa sai kuma duk muka kalli kofar da muke jiyo kukan kukan jinjiri ya saka mu dawowa a hayyacin mu. ba tare da mun shirya ba adamu ya matsa jikin kofar da sauri yana magana daga ciki aka amsa da faɗin kowane ne ya shigo don allah kamar ba zai shigo ba sai kuma ya afka kansa tsaye duk kiransa da nake faman yi bai saurare ni ba haka na bisa na leƙa sai dai ban shiga ba daga kofa na hango mace durƙushe tana naɗe jariri da ke cikin jinin haifuwa a zani ita kanta inda take durƙushen duk jini ne Adamu na tsaye hankalinsa a tashe yana kallanta dagowa ta yi ta miƙa masa jaririyar jikinta na rawa sai kuma ta yi cak tana kallonsa kallo irin na kamar na sanka ko kuma ina na sanka da rawar baki ta ce mai kama da baba sai kuma ta girgiza kai da sauri tana hawaye wannan ba lokacin tunanin hakan bane ba bawan Allah ko ma me ya kawo ka gidan nan na san ubangiji ne ya aiko min kai don ka taimaki wannan baiwa da bata san komai ba sai iskar duniya bata shaka a yanzu da ta ya shaka a yanzu don Allah ka dauke ta ka nisanta ta da gidan nan ita din ta ce mijina ne ke neman kashe ta saboda matsafi ne kai min alfarmar saka mata suna Bilkisu kar ka taɓa faɗa mata ba kai ka haife ta ba dan girman Allah har sai ta kai shekaru ashirin a duniya ka binciki ɗan gidan tsohon shugaban ƙasa da ya rasu Jawad Abdul Aziz ka haɗa ta da shi ka sanar masa su ɗin 'yan uwan juna ne diyar Rahama kanwar mahaifiyarsa Bilkisu ce su yi kokari su haɗa kansu wajen binciken mai gidan nan da duk abokan da yake mu'amala da su babu isasshen lokacin da zan baka bayani akan kaina da abin da ya faru amma na san komin daren dadewa lokaci zai fiddo komai dan sharri baya boyuwa a duniya ka ɗauki wancan akwatin akwai kuɗi da kayanta a ciki na baka halak malak dan Allah ka bata tarbiyya irin ta addini kar ka bar rayuwarta ta tarwatse da rudanin duniya ka faɗa mata ina tsananin kaunarta fiye da komai da na mallaka a duniyar nan kai maza ka fita suna gab da dawowa idan suka isko ku za su halaka ka daga kai har ita da ni baki ɗaya ni kuma bana fatan hakan ta kare maganar da wani irin kuka mai cin rai da zuciya motsin bude gate da muka ji ya saka mu fita da gudu kafin mu kai kofa muka ji ana shirin budewa wani daki muka shige da gudu muka buya muna leken masu shigowar ta taga a gaban idanunmu wannan unkul Nasir da wannan dat suka shiga ɗakin da matar nan take duk maganganun da suka yi ita da su muna sauraron su har lokacin da suka fita da ita daga gidan daga ni har Adamu kuka muke rurus sai dai ba mu da wani karfin ikon takowa ko hanawa sannan muna son cika mata alkawarinta alkawarin fita da yarta daga gidan cikin amincin Allah sai da muka tabbatar motar su ta fice a gidan sannan muka fito mu ma muka fice da gudu Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai kai kai labaran nan ba dai taɓa zuciya ba zan dakata a nan sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba kawai don jin yadda za ta kaya Na mai kuma karar da ɗaba ku hakuri kan jina da kuke wani eya eyan nan am sorry fa sosai sai mun haɗa littafi na kusa da na ƙarshe kawai na ku ɗan salma kuma wuta lafiya